jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na yi matukar farin ciki da allah ya nuna mana wannan rana kuma na gode ma gwamnatin alfawa wato gwamnatin avm adnan da suka bani daman kaddamar da wannan gidaje da sunan allah mai rahama mai jin kai ina kaddamar da wa'annan gidaje cikakken wannan shirin yana nan akan aro 24 on demand ku rijista ta tv.arrow24.com ko ku tuntuɓe ma a WhatsApp